tsaya tsaya na shiga uban gidan nan ai matsala ni ne ba zan so ta gidan nan ba hajiya ne aka kai asibiti shine ya zo ya faɗa mu ni kaina ba ga inda ta riƙe mu ta rika na nika ta tana matsowa ina matsawa matsowa take ina matsawa matatawa matarka shedan din da ke kan sai na sauke duk ma matakin mai miji na zai ɗauka ya ɗauka. Allah subhanahu ta'ala ya hana miji ya tona asirin iyalinsa to kai yanzu in babu wani abu me ya kawo irin wannan shakuwar taba ganin macen da take kula da mijinta take tarairayarsa take shagwaba shi kamar malika ba to shikenan na sake ta sai kai abin da mutum ka rinka yin abu sai daga baya kuma rayuwa sarrace haka sunan shirin yake gaskiya namiji bai da alkawari sai na tuna a lokacin da kuke soyayya da shi a lokacin da yake karatun jami'a a lokacin kayansa kwaya ɗaya ne tak to ni wannan toshewa basira ta kuma na kasa gane ta kun manta cewa shi layi yana da rajista ne aikin banza na yanzu cin amanar na kariya kai haka kenan wallahi ban taɓa cin amanar ki ba cin amana ne mana adnan babu magana wasa ka koma neman matan banza adnan kin taɓa jina furta wallahi Allah ya isa tsakani na da kai ki rike murya su ce yan mana muhina